Jama'a assalamu alaikum barkan da saduwa da ku ta cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Sarfil Hashin Gumel daga nan sashen Hausa na murya Amurka zan gabatar. Idan mai sauraro na biye da mu a makon da ya gabata, shirin ya da zango ne a ƙasar jamhuriyar Nijar, inda aka gudanar da wani bikin baje kolin kayan albarkatun gona da kiwo. A wajen bikin nema wakilin murya Amurka a Nijar, Sulamu Muna Barma, ya samu zantawa da Adamu Birema na kamfanin Husa'a da ke sarrafa iri na zamani, wanda kuma ya bayyana mana ire-iren iri na zamani da kamfanin su ke sarrafawa. Ga ci gaban tattaunawar. To wannan uh, abubuwa kamar kuna bayani a kansu ne a daidai lokacin da muke ciki a halin yanzu akwai matsalar uh, canjin yanayi wanda ya kawo karancin ruwa ya kake gani wannan iri uh, dukansu suna da jimirin ishirwa kamar idan aka daɗe ba a yi ruwa ba za a samu matsala da su ba. To lalle cikinsu akwai waɗanda suna iya ko an dade ba yi ruwa ba suna iya suna iya tenir kamar dai wanda nike ke muku bin nan yana iya tenir amma don yanzu akwai matsalar ruwan nan kun san yanzu lokacin ruwa ya fara faduwa ruwa ya fara zuwa sai kaga ya yi wata biyu zai wata uku shikenan ya saya bai ka yi yanda wancan haccinmu na gargajiya sai su nina to shi na wanga da sun samu ruwa ko sun ga ruwa zai saya ne sai ka ga ba su yi makara ba sun hidda abun nan sun hidda kai don su yi zahi su bada in ka sa shi dai baka dai rasa abun da zaka ci insha Allah to ta wace hanya talakawa manoma ke samun wannan iri a gare ku to mu irin namu mu dai zaman mu dosa ne muke da zama amma bayan wannan muna da wanda ake ce mishi pond event inda muna aje kaya da ana saida bancin shi kicin jiha doso muna kasuwanni wanda ake sati sati muna bin kasuwanni muna sai mu mutane wato kuna shiga karkara domin sanar da talakawa muna shiga karkara muna hada eh, talakawa su suke kun muna saida musu a yanzu kilo kilo ne akwai nan in mutum yake ko da kar da kilo ne yake so mu muna saida mishi mu gurin mu wanda ba su da karhi su samu su ma su samu irin na mai kyau ko da kadan mutum ya samu kadan ya sa su wuri mai kyau ka gani yana iya amfanin shi kwarai kuna fuskantar matsaloli wurin samun tanadin wannan iri to matsalolin da muke samu wajen gwamnati ne don kowane shekara gwamnati yana saye iri da zai raba ma talakawa don su bunkasa to gwamnati wata rana in za a bada sai su sai su ba wasu da ba masu sarrafa iri ba ne sai a kawo iri wanda bai da ba a ce mishi a kawo dai saba haka nan wanda bai da kyau a ba talakawa su sa maimako a dauko iri masu kyau wajen masu sarrafa wanda sun ka san eh, mahimmancin shi maimako a ba su sai a ta a ba wasu mazambanci su kawo wasu abubuwa da bai yi dai wasu ba su ma yi nan an kawo eh. watakila mai sauraro zai so ya san ina kuke samun wannan iri na zamani to mu muna aiki ne da inaran muna aiki da ikrizat Eh, muna aiki da direction regional na agriculture ma'aikatan bincike duka muna aiki da su suke muna kai har laboratoire ana duba muna daukan uwan muna daukan shi can inaran mu mu zo mu sashi mu samo abun nan wanda ake ce mishi jcat muna da producteur contractual wanda za mu ba jcat nan su yi produce r1 eh, r1 nan shine muke ba eh, masu noma su su noma su samo abun da sun kici don je r1 shi iri ne j cat nan uwan irin ne to in ya kai ga r1 yanzu sai a ba manoma su tai eh a ba manoma su su ma su tai su yi su yi su nomai don su ci abu don su ci eh amma ba don iri ba su waɗannan iri a ƙarshe muna so mu san ya kake gani suna buƙatar takin zamani ko kuwa suna yi da takin gargajiya lalle iri duk wani iri in ya samu takin na gargajiyan nan ya yi na tacin zamani tacin zamani muna sashi dai ne don tacin gargajiya bai ishe mu ba kuma mu muna so da gaugawa mu samu abunda abunda mun kaci amma lalle ya yi so in akwai ah, tacin gargajiya mutum ya sa tacin gargajiyan nan da kyau ya yi so tacin gargajiyan nan amma in babu tacin gargajiya yanzu abun gan mu kasa eh gonakan mu sun mutu kwarai ba mu da kuma tacin na gargajiya isasshe dole sai mutum ya sa an gare in nan don ya samu ya tada mishi abun nan gonan shi da kyau ta wace hanya kuke isar da wannan kayayyaki zuwa wasu sassan kasa tunda kayan maganar ku a jihar Doso kuke wannan harkoki naku eh lalle inda muke kullum mutane suna eh, suna tura mun command iske har kasashen waje muna kai mun saba kai har har abun ga har wajen Tanzani mun saba kai iri don akwai lambobin mutane suna kiran mu suna hoda muna suna so iri kaza suna so iri kaza muna tura musu wasu daga bisu ma sai mu tura musu su tura mun kudi cikin jawoyi sai mu tura musu Adamu Brema kenan na kamfanin Husa'a da ke sarrafa iri na zamani a ƙasar jamhuriyar Nijar. A tattauna wasu da Sulamu Muna Barma lokacin bikin baje kolin kayan albarkatun noma da kiwo. Masu sauraron mu karshen shirin namu na yau kenan sai kuma mako mai zuwa idan mai duka ya kai mu za mu kawo muku wani sabon shirin yanzu a madadin duk waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman le wanda ya taimaka wajen haɗa shirin sai kuma julie leathers gresham wadda ta haɗa mana sauti nisar filhashin gumel ke cewa a huta lafiya.